الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ربنا ويرضى رب يجيب من ناداه ويجير المستجير بحماه ويعيذ الآئذ بكنفه ويحميه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن تقوى الله هي طوق النجاح قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك الدين القيم فقد سبق فيما مضى ذكري فوائد ضمن تأملات لسورتي الفلق والناس وطردنا نسفا من فوائد سورة الفلق وما تضمنته من الحكم وأن المؤمن يستعيذ برب الصبح الذي بيده ملكوت كل شيء من شر كل ما خلق الله وذرأ وبرأ ومن شر السواحر اللاتي ينفطن في العقد وبقي لنا الجزء الأخير من هذه السورة وهو قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد نعم الحسد خلق مذموم طبعا وشرعا وماهيته تمني زوال النعمة التي أنعمها الله على العباد من الحاسد إلى المحسود لا وشر الحاسد ومضرته إنما يقع إذا أنبى حسده فأصاب بالعين أو سعى للإضرار بالمحسود لذلك أمر الله عز وجل بالاستعاذة من شره فقال ومن شر حاسد إذا حسد ولو أن الناس توكلوا على الله وتحصنوا أنفسهم بهؤلاء الآيات لكانوا في مأمن من الحسد وسلامة من الإصابة بالعين كما أن سورة الفلق من أكبر أدوية المحسود فإنها تتضمن التوكل على الله والالتجاء إليه والاستعاذة بولي النعم وموليها من شر حاسب النعمة ومول النعم سبحانه وتعالى هو حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه أيها المسلمون ففي المعوذة الثانية أمر الله تبارك وتعالى الناس أن يستعيذوا بربهم الذي يصونهم وبملكهم الذي أمرهم ونهاهم وبإلههم الذي يعبدونه من شر الشياطين التي تحول بينهم وبين عبادته فإن الشياطين هم هم فإن الشيطان هو أصل الشر الذي يصدر منهم والذي يرد عليهم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ذلك قوله ملك الناس ذلك لأن في الناس ملوكا فذكر الله أنه ملكهم وفي الناس من يعبد غير الله فذكر أنه إلههم ومعبودهم وأنه هو الذي يجب أن يستعاذ به ويلجأ ويلجأ إليه دون دون الملوك والعظماء فهو سبحانه ربهم الحق والملك الحق والإله الواحد المستحق المستحق للعبادة وحده وما دونه فهو مربوب لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا والاستعاذة من شر الوسواس الخناس وهو الشيطان تعم كل شره لكنه وصف بأخطر صفاته وأشدها خطرا وشرا وأقواها تأثيرا وأعمها فسادا وهي الوسوسة التي هي بداية الإرادة فإن القلب يكون فارغا من الشر والمعصية فيوسوس إليه ويحسن له الشر ويريه, ويريه إياه في سورة حسنة وينشط إرادته لفعله ويقدع له الخير ويثبطه عنه وهو دائما بهذه الحال يوسوس ويخنث ويجري من ابن آدم مجرى الدم كما ثبت في الصحيحين قال ابن عباس رضي الله عنهما الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل وسوس وإذا ذكر الله خنس أي هرب وتراجع والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس ولهذا قال الله تعالى من الجنة والناس ففيه تذكير بخطورة شياطين الإنس وقل من يتنبه لخطورتهم مع أن الله أمر نبيه في هذه السورة بالاستعاذة من شر نوعي الشياطين شياطين الإنس والجن عباد الله قراءة المعوذتين تشرع في كل وقت وتتأكد قراءتهما في المواطن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وصحاه الحاكم وغيره ومنها ما روته أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بها ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات أخرجه البخاري كما تسن قراءة المعوذتين ثلاثا في أذكار الصباح والمساء فما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قلت قال قل قال قلت ما أقول قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح عباد الله والمعوذتان رقية يرقي بها المسلم نفسه ويرقي بها غيره عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث قالت فما اشتد فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسخ بيده رجاء بركتها متفق عليه وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفس عليه بالمعوذات بل إن المعوذتين تقرآن لتحسين النفس قبل نزول البلاء فعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أعين الجان وعين الإنسان فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك سواهما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وجملة, وجملة ذلك أن قراءة المعوذتين تتأكد بعد الصلوات الخمس وقبل النوم وفي الصباح والمساء وللرقية وللتحصين بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد muna ƙara miƙa godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala tare tare da yabansa da tsarkake shi <coughs> da ya masa kirari a matsayinsa na Ubangiji tsarkakakke mai tsarki mai ƙarfi da buwaya wanda yake tserar da duk wanda ya nemi tsira daga wajensa. yake ba da katanga da kariya ga duk wanda ya nemi kariya mun shaida babu wanda ya cancanta a bauta masa wanda yake shi kaɗai ne in ba shi allan ba shi ɗaya ba shi da wani abokin tarayya a mulkinsa ko a sunansa ko a kamanninsa ko a ayyukansa mun shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa manzansa ne kuma bawansa ne Allah ya aiko shi da addinin gaskiya da shari'a domin ya shiryar da mu zuwa tafarki madaidaici kamar yadda ya gabata a wasu lokuta da muka gabatar da takaitaccen bayani akan mahimmancin surori guda biyu falaki da nasi bayani ya ɗauko mu kan suratul falaki muka faɗi irin fa'idoji da hukunce-hukuncen da ke tattare da ayoyin farko na suratul falaki kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasikin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad lokaci ya tike mana a daidai inda muke karanta fadin Allah wa min sharri hasidin idha hasad ya sake ba mu damar karasawa da Allah ya ce ka ce ina neman tsari daga sharrin mai hasada idan yayi hasada ita da larabci ne da hausa ana ce mata kyashi abin da ake nufi da kyashi kuma shine mutum ya ji a ransa lokacin da ya ga wani ba shi ba ya samu wani abu da ake farin ciki in an same shi ko ake burin samun ta sai ya ji a ransa ina ma dai zai samu wannan abun ba wannan shi ake cewa kyashi wanda mummunar ɗabi'a ce a halittar ɗan adam kuma mummunar ɗabi'a ce a addinance addini ya hana hassada kowace al'ada a duniya kuma ta jinin hassada saboda hassada tana da sharri ga wanda yake yin ta da kuma wanda ake yi wa sharrinta ga wanda yake yin ta galibi takan hana shi ci gaba domin takan shagalar da mutum a madadin ya yi tunanin abin da zai amfanar da shi to kuma sai bata lokacin da ya kamata ya tunanin zuwa tunanin ya za a yi abin da wane ko wanta suke da shi ya zama ba su da shi wannan cuta ta farko kenan sannan cuta ta biyu kuma yakan jefa mutum cikin tunani mai zurfin da har zai iya samun matsala a lafiyarsa da za a auna lafiya ta mai hassada da ta mara hassada za ka ga shi wanda yake hassadar kusa yake da kamuwa da cutar hawan jini kuma kusa yake da kamuwa da cutar ciwon zuciya kuma duk lokacin da mutum ya yi hassada ta 'yan mintuna to da za a duba sharayin na jininsa da jijiyoyin da suke kai saƙo da kwayoyin halitta da ake cewa halaya cell irin yadda yake kona su yana kona su fiye da yadda ya kamata a ce ya kona su da bai hassadar ba haka zalika kuma takan sa mai hassada ya yi abin da zai zo ya yi da na sani domin abin da ya sa ƙabil ya kashe habil ai hassada ce fatu kubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhari qala al amma da ƙarshe mai Allah ya ce fa ba ba'atha Allahu quraban yabhasu fil ardi ya yuriyahu kayfa yuwari saw'ata akhi قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي ba من الناس sai da yazo yana cizon yatsa na damar da ya ba wai kawai ta kasa binne dan uwansa ba ta kashe dan uwan nasa ma galibi mai hasada sai ya gama hasada kuma in abin da yake so ya faru ya faru kuma sai zo yana da na sani domin bincike ya nuna da yawa masu hassada ba suka samun abin da suka yi hassada a kansa ba in kuɗi kai wani hassada to da wahala kai kuma kai kuɗin idan mace ce kai wani hassada da wahala kai ka same ta ko da ya rasa ta ɗin ko me kai wani hassada to kai kuma sanadiyar taɗewar ka ta tabbata kenan domin ba ka samu abin da ka rasa kake so wancan ya rasa ba to ko wanda aka yi wa hassadar galibi in ba ya samu kariya daga ubangiji bai kan fada cikin cutar ainu domin duka hassada tana tare da ainu kan bumbaka. wani da zara an sa mai ido akan abu to sai matsala ta faru akan abu to kuma kaga an cutar da shi an hana masa jin daɗin ni'imar da Allah ya masa yawanci akwai alamun da malamai masana lafiyar ɗan adam da masana ruhi na ɗan adam suke faɗa cewa yawanci alama ce ta hassada wani lokacin an je wajen ruqiya in aka samu ƙwararre masanin sunna wanda kuma mai bi a hankali da taka tsantsan kuma ya san magani ya san cuta da rashin lafiya za a ga wani lokacin za a zo da mutum yana birgima ko a zo da mutum tana birgima ko za a zo da wani irin rudani da saɓani na zaman aure amma kamar yadda likita yake zaton ko cuta za ce ko za ce ko za ce har ya tambayoyi kuma ya ga malamin wani lokacin zai ce amma kai lokacin da ka aure ta kai kaɗai kake neman aurenta a ai akwai matsala kaza dama akwai kaza sai a ba wai a ce je a tuhumuwa na ba sai a ce to je kai kaza da kaza saboda shi malamin ya san zai yiwu ya zama akwai tasirin hasada domin tasirin hassada yana iya bayyana a kuma yakan hana mutum bacci yakan sa mutum in kasuwa ce ya gaba ɗaya ya hatsare nesa, ba ma ya sha'awar zuwanta ba ya tashi jin kasala da rashin walwala sai lokacin da ya je wajen neman arzikin to watakila Allah alam akwai abubuwan da suke sa haka da yawa akwai abin da bashi da alaka da sihiri bashi da alaka da komai yana da alaka da nafsiyar mutum amma akwai abin da yana da alaka da hassada la'alla in ya ga abu ya kisi ya to sai koma kuma neman maganin hassada wani lokacin kuma cinikin da ake samu din gaba ɗaya sai ga ya juye ko kuma mutum ya dinga jin ɓacin rai ko kuma mutum yana tsaka da bacci ya dinga tashi a firgice ko kuma a ringa ganin wani abu a cikin bacci ya faru na tashin hankali to kuma tasirinsa in ya farka sai ga abin ba faruwa ya a zahiri ba amma kuma ga tasirinsa ya biyo shi misali ciwo ne da shi sai ya dinga ganin kamar ga shi an biyo shi za a fama masa ciwon kuma sai ya farka ya ga ya fama ciwon to zai iya yiwa ya zama akwai tasirin hasada kai tasirin hassada yakan iya kashe mutum to don haka ke sa allan da yake kaunarka shi ya halitte ka to zai kyale ka haka ba sai ya baka kariya da silke domin ka samu tsari daga sharrin mugun mutum wanda zai maka hasada wa min sharri hasidin idza hasada lokacin da ya kuntaka maka yi maka kyashin to amma in Allah ya ga dama kuma in ya baka rabo kamar yadda Bahaushe yake cewa hasada ga mai rabo taki sai kaga kana ta haɓaka wa idza arada Allah nashara fadilatin suyat ataha laha lisana hasudi in Allah ya ga damar ya yada wata falala da da take a koyi to Allah sai kawo wani mai hasada a gefe sai zan yana hasadar kai kuma kana ƙara ci gaba amma fa ba a banza ba fa domin ba wuce ce banza ba ta rogo wato sai ka tashi ka nemi tsari da kariya kuma duk duniya ba wani magani da zaka nemi tsari da shi na hassara da ya wuce falaki da nasi duk ruqyar da za a yi maka ko a baka kai ko kai wa kanka ta hassada to zaka ga falaki da nasi su ne akan kan gaba da baka mallaki komai ba ba wani malami da ka sani kawai kai zargin ana yi maka hassada ka karanta falaki da nasi ka yi ta a irin tsarin da annabi sallama yake yi ka ƙara da niyyar neman tsari ko ko ka yi ta yin ta ma haka nan kawai dan Allah ya tsare ka to Allah zai tsare kuma duk wanda ya riki falaki da nasi to za ga ya zama murutun kan dutse zai zama gamji ana taransa ana sassaƙarsa amma kuma duk da haka yana toko. wannan kaɗan daga cikin fa'idojin suratu alfalak kenan wa min sharri hasidin idza hasad to idan muka karkata zuwa ga ta biyu suratun nasi za mu ga ayoyinta guda shida Allah subhanahu ala yake cewa qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas wayannan kalmomin rabbu da maliku da ilahu kalmomi ne guda uku kowace sifa da take nufin abin sifanta guda ɗaya rabbu shine wanda asali ya samar da abu wanda abin nan nasa ne ta ce shi ne ya mallaki abin kuma shi ya samar da shi to amma a tsarin dan adam da yawa dan adam saboda gazawarsa yakan iya samar da abu kuma ba shi zai mori abun ba sai ka kiwata karsana in sallah ta zo ka karbi kudin wani kuma ya amfana da ita kaga kenan rububiyar ka ga wannan dabba muskina bai kuma baka damar cin gajiyar ita dabba ba sai ta wata hanyar daban to shi ko ubangiji da ya zama rabbu to ya haɗe da duk dukkan wata kalma da zai wuce shiga ƙarƙashin rabbin domin duk abin da Allah ya yi shi ba abin da ya kubuta kuma ya guje wa ubangiji duk abin da Allah ya shi yana nan a matsayin nasa to shi yasa sai Allah ya ƙara maka da qul a'udhu bi rabbin nas sai ce malikin nas shi yayi ku kuma ikon ku bai fita daga hannunsa ba yana nan a ƙarƙashin ikon ikonsa to abin da daga cikin hikiyoyin wanda suka sa Allah bayan ya ce rabbu ya ce malik saboda a duniya akwai sarakuna da shugabanni in ka fita daga ikon wana ka fada ikon wana, in ka fi karfin ikon wane to baka fi karfin ikon wane ba to dukkansu in ka tattara su su kuma suna karkashin ikon ubangiji wanda tun a suratul fatiha da ma ya ce maka malikin maliki yawmiddin kuma malikul mulk to nan kuma sai ya tsince kalmar mulkin ya ce maliki domin ya nuna maka cewa tasarrufi akan abin nasa ne malikin nas idan haka idan mutum zai maka hassada ko zai maka kiyayya ko zai haɗa kai da wata dabba ko wata halitta domin ya cutar da kai to ba zai yi ba sai ne shi ya ga damar ka cutu to kuma yau ka zo fadar mai shi ɗin ka ne masa kirari ka ce masa malikin nas ya wanda yake iko gaba ɗaya na mutane a hannunsa yake gani na zo ina neman tsari a gurinka ba za kuma sai ba wanda ya kai Allah san kirari da yabo shi ya sa ma in ka yabe shi sai ya saka maka a hadisin Ahmad to za ka iya mulkar abu amma kuma shi wannan abin da kake mulka baya jin daɗin mulkin kawai dai haƙura yake yi ko dai saboda kana zaluntar ta ko saboda ba shi da wata hanya da zai iya guje maka da sai Allah ya zo da sifar ilahin nas domin al'uluhiyya shine al-ta'abbud التأله هو huwa alladhi yata'allahu an الناس shine wanda mutane suke masa sujada in ya ce su yi za su yi in ya ce su bari za su bari wayannan kuma wayansu sifofi ne taktabil mahabba bautarka ba za ta yi wa Allah amfani ba ka san Allah tun daga la ilaha illallah daga cikin shar'anta almahabbatu almunasiyatu lil dole sai ka so Allah sai ce ilahin nas wanda mutane suke sansa, saboda sansa ma suke bauta masa suke barin sansu su koma zuwa ga sansa. to da ka gama wannan kirarin gaba ɗaya sai ka ce ilahin nas sai ka ce min sharril waswasil khannas sai Allah ya ɗauko maka sharrin da duk duniya ba ka masa shine shaidan to saboda dukka da ƙwarewa ta ƙur'ani sai aka ɗauko ɗaya daga cikin miliyoyin sifofin shaidan amma duka aikin da shaidan yake yi a sanin ɗinsa shine ya ɓatar da mutum ya sa mutum ya bar tafarki kuma abin da yake cewa fadima aghwaita ni Allah tun da dai har ka kaddara mini bata da afudanna lahum siratakal mustaqim ni ma sai na je na bararraje na rashi na miƙe kafa na toshe musu dukkan sababin da zai kai su zuwa tafarkin ka miƙaƙƙe حكى الله سبحانه وتعالى كتوى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلق تطعينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذرية لأحتنكن فينا شاكي مسويا نا توشي سوء saboda in aka shaƙe ka aka taushe ka to in aka ce yi dama sai ka yi dama in aka ce yi hagu sai ka yi hagu kamar yadda ake wa doki alhanak shine a sawa doki binzani ta yadda in ka ja shi dama ya hagu to shi ya san me zai faru la'ahtani kanna ay la'asuqannahum kama kama saƙul khuyul ko kuma a la'ahtani kannahum sai nayi katakata da tunaninsu na bata musu tunani ta yadda ba za su bi ka ba sai dai su bi san raina sai ya zama ma'akudun min qaulika istanakal jaradu zar idan fara ta sauka akan amfani ta lalata shi bi ma'ana la astawliyanna alaihim sai na fi karfin su duk wani abu da za su sai na sa sun aje shi sai abin da ni nake so illa kalila a cikin nisa'i ubangiji zauna ta ake cewa in yad'una min dunihi illa inasan wa in yad'una illa shaytanan maridan la'anahu Allah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasib nasiban mafrudan wala udillannahum sai na babbatar da su to shine primary assignment na aikin shaytan to kuma a duka hanyar da shaytan yake bi ya samu saukin batar da mutum ba hanya ya sa maka shakka da wasi, domin kafiri wasi shaidan yake sa mai sai bauta wani Allah dan bid'a wasu wasi shaidan yake sa mai sai ga in yi aiki kaza ma ai lada ne ma da shi me sako wasu wasi shaidan yake sa mai tsakanin wanda ya mai da saban ya zama sa da kuma wanda shaidan zai sa mai wasu wasi cewa ka yi ka tuba a ka ƙara yin to bari sai in an yi kaza shi kenan kuma sai shaidan ya ɓasar da mutum to sai Allah ya ɗauko mafi haɗarin sifofin shaidan shine wasi wa min sharri min wasi sai Allah ya ce masa al alkhannas ɗin kuma wannan wani credential ne na shaidan wato wani quality ne wanda shi idan ya sa maka wasu wasin sai ya gudu ya shikenan baka da wata hujjar da zaka ce kuma ai shi laifinsa ne ko wani abu ko kuma da zarar ka ɗau makami na addu'a to sai ya gudu amma kuma ba zai kyale ka ba da zarar ya tabbatar da cewa ka sake sakin addu'a sai sake zagayowa alkhanna shine wanda ya bayyana ya buya wannan kuma sifa ce ta shedan kuma aka sifarsa ta halitta take shedan ana iya ganin sa akan kuma gaba a gan shi ba shedan ya ga dama zai iya maka shigan mutane a mutumin kwarai ya in ya ga dama zai maka shigan mutanen munanan mutane ya zo saboda shi asali ruhi ne wanda wato yakan iya rafuwa da wani wata gangar jiki kuma ya yi tasiri a cikin gangar jiki duk inda kake tunanin aljani ya huta tunaninka inda tunaninka ya tsaya to shi kuma daga nan aljani ya fara shi kuma Allah ya fi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta shi da al-khannas min sharri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas wanda yake zuwa ya saka wasu wasi a cikin zukatan mutane shaidan yana saka wasu wasi a cikin zukatan mutane ta hanyoyi daban-daban ya sama aka kirga wasu wasi na ɗaya daga cikin hanyoyin da suke janyo imani ya yi rauni da aka shi yasa a cikin ƙa'idoji na shari'a aka gina shari'a akan wani irin tubali wanda gaba ɗaya zai awon gaba da shakka da wasu wasi da zargi da zato domin a ginu akan yaƙini al yaƙinu la Zulu bi shakk ma thabata bi yaqinin la Zulu illa bi yaqinin mislihi al'aslu baqa'u ma kana ala ma in kai ta jin ƙa'idodi na shari'ar musulunci wanda suke tabbatar maka cewa rayuwa ba za ta yi ba da wasuwaci uwa sharrin shaidan ya fi ƙarfin duka yadda ɗan adam yake tunani shedan zai iya zuwa ya ziga mutum ya yi laifi kuma laifin zai zama zai iya tasirin laifin zai iya fadawa kan wani dan uwansa mutum wanda dan uwan nasa zai cutu daga baya kuma sai ya kewaya ya faɗakar da wancan dan uwan cewa wane ya maka laifi karshe sai ya je ya sa shi ya laifi kuma sai ya je ba wancan wato ya ingiza wancan din kuma izo i gwada masa yadda zai gane laifin sai kuma rikici ya barke tsakaninsu yasa ranar alkiyama kuma in ku mutum ya daka ta shedan ranar alkiyama a cikin wuta shedan zai ce wa ma kana li alaikum min sultanin illa an fasta da tumli to ni kawai ta ne ku yi kuka yi fala ni wa lumu an kun ma ana bi kun ma antum bi musrikhi bi kafartu bima ashraktumuni sannan kuma da abin da kake tunanin dan adam ba zai iya ba shedan zai iya yi kuma shedan zai iya talabbusi da kowane irin sharri da haka shaidan zai iya shiga jikin mutum zai iya shiga jikin mage kyanwa mage zai iya shiga jikin kare zai iya shiga jikin akuya zai iya shiga jikin saniya zai iya shiga jikin duk wata dabba da ka sani don haka da za a bi wajen gaya maka ma ya me yasa ake kiransa shaidan tun anan za ka iya gane cewa ba wanda zai iya wa shaidan in ba allon da ya halitta shi ba to kai dan adam sai Allah ya baka wani makami mai saukin rikewa wanda da ka karanta falaki da nasu to ka fi karfin duk wani shaidan to amma shaidan ɗin kuma yana da agent wanda yana da kwararrun agent din da su kansu wani lokacin sukan zama consultant wanda sai shaidan ɗin ya tuntube su akan ya za a yi abu kaza su ne mutane Allah ya ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin aljinni wal ins akwai mutane akwai aljanna wallahi akwai mutumin da in ya buga wata shaidanar sai ka ce shaidan ma zai zo ya tsara masa da yake cewa wa kuntum ri'an min jundi iblis farta qadi al hatta sara iblis min jundi walau ma ta qabli kuntu uhsinu ba'dahu tara'iq fisq laysa yuhsinuha ba'di yace ni a da soja ne a bataliyar iblis amma ce na samu promotion ina ta samu yanzu ni ne kwamandan da a ƙarƙashin bataliyar shi kansa iblis ɗin soja ne a ƙarƙashin bataliyar sai yadda na yi shi yace da ya mutu kafin ni to da sai na zo da hanyoyi na fasikancin da shi kansa bai isa ya zo da su ba bayan na mutu yanzu kawai mutum ne zai tsane ka sai je wajen dan uwansa mutum shi ba shi da sila da shaidan amma yana zuwa sai ya ce to abin da za a yi me kake so a yi masa so kake a kashe shi ko so kake a lahanta shi ko so kake a hana masa abin da yake so ko so kake a yi masa kaza kai da kanka a matsayinka na mutum mai sharruwa sai ka zaɓa abin da kake so sai ce to yau yaushe kaza sai a buga a lissafi sai a ga to wannan ranar ranar wani tauraro ce ranar laraba ranar zuhal ce misali to shikenan a je a nemo tsimma wanda aka yadda shi a kaza a je a ɗauko hantar kaza a zo a yi kaza da kaza da kaza da an zo aka zube sai a ce to nuna wajen da kake so ya lahanta a jikinsa yana taɓawa kuma wancan ɗin sai ya zube ya faɗi to da Allah subhanahu wata'ala kuma ya sanya sashen mai zama fitina akan sashe waje alna ba'dakum li ba'din fitnatan tasbiruna kasuwancin ne ake so ya durkushe ana so bashi ya masa yawa ana so ya asarar rayuwarsa kwanan nan wani bawan Allah aka zo aka karɓi kayansa iri-iri a kasuwa masu tarin yawa mutum mai alheri mai taimakon mutane Ya ka ba ka ce ai ba a karɓa ba za a ba shi kuɗi ba abu kamar wasa kamar wasa yana ta biyan mutane kuɗaɗensu har ya zo shi kuma ya zanto ya nemi ya durkushe sai ya shigar da ƙara kotu iri-iri mutanen nan suka wasu sai masa ko ka janye ƙaran nan ko kuma ka yi asarar kasuwar ka yi asarar rayuwarka ya zata abin da wasa ne aka ci gaba da bugawa ya fara sai da kadarorinsa ana nan farko abin da ya fara shi ne sai ya zama baya iya zuwa kasuwar inda ya tafi to sai dai a ɗauko shi a hankali kuma ya zo ya rasa rayuwarsa dan Allah ta yaya ba za ka nemi tsari daga sharrin dan adam dan uwanka ba abu ɗaya ne zai tsare ka shine in Allah ya ga dama ya tsare dan uwa batu akan fa'idojin waɗannan su da bayanansu suna da matuƙar yawa amma daga ciki ana karanta su a kowane lokaci a kuma kowane wuri akwai kuma yanayin da manzala su shi kuma ya zaɓa yake karanta su daga ciki akwai abin da ya zo a hadisin ukubatu ibnu amir Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce wata manzala salama ya ce ya umarce ni da dukkan sanda na idan da sallah ta farilla to in karanta kul a'udhu bi rabbi kul huwallahu ahad da kuma kul a'udhu bi rabbil da kul a'udhu bi rabbin nas saboda da ka'idar da kowace sallah dama da kai astaghfirullah sau uku cikin hadisin sauban اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له حديث معاوية له الملك لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن اللهم لا مانع لما أعطيت بدي حديث الزبير ولا مطيع لما منعته ولا ينفع ذا الجد منك الجد لعلك هذا حديث معاذ اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك sannan kuma subhanallah bayan nan wato falaki da nasi ana iya karanta su akan kowace irin matsala duk wani abu ko tsoro ka ji ka shiga cikin kana cikin tafiya sai ka ji gaban kana faduwa ko ka ji kana cikin firgiti ka rasa inda za ka yi hankalinka ya tashi to karanta falaki da nasi sai ubangiji subhanahu wata'ala ya baka kariya kuma ubangiji subhanahu wataala ya tsare ta muna fatan Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga dukkan abinki Allah subhanahu wataala ya raba mu da sharrin mutum da aljan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkuru Allah al-'aliyyil jalil yadhkurkum washkuru ala ala'ihi wa ni'amihi yazidukum wa la dhikrullahi akbar Allah ya'lamu ma tasna'un